iyaka dai ba ku dai tashi ba saboda wasu ke cin abinci da wannan wannan durba durbat a fitar da kuɗi da sunan sayan makamai ana yaƙi ga ƙasa za a yaƙi yan ta'adda a yadda kuɗin makamai wasu yadda a bata su aljifansu yau an ka saba za a sau jiragen yaƙi yanzu an sau jirage jama'a an kai su abuja an aji to me amfanin su a ɗauku jiragen nan mu muna ƙasa 'yan ƙasa sannan jirage suna sama su sako wuta da sama muku mu saki da ƙasa ku diba afghanistan shekarar america ku diba gaba na technology na america ku diba karfin sojoji karfin makamai karfin tattalin arziki na america ku diba rauni irin na mutane afghanistan taliban da alka'ida shekara 20 ga su america da kan ta kayanta kunyashi ta bi kasar kasar ta sake dawowa karkashin taliban to sai an ka hada da wasu yan shi'a wani shaidanin jagoran shi'a wai ya ce bai yadda ba kwana nawa an ka yi kwana hudu an ka yi ana ba ta kashi an yi farin ɗinsu kwana hudu cikin kwana hudu an an rijaye su amerika da ta izo ka ba ita ta kasa ba ta kwashi kashin ta kwashi kunya ta koma gida balle kai dan ciga surin su hukin banza ka gani abin da ya kamata ai kenan Allah ya gafarta masa ni abacha yace duk rikicin da ya tashi an haka ya soja rikicin nan yayi awa 24 sojoji basu kwantar da shi bace akwai hannun gwamnati ba ni nace ba abace yace akwai hannun gwamnati yace domin wallahi babu babu waɗanda gagara sojoji kuma ni shaida nake akan haka domin akwai cikin almajirai na masu zuwa karatu akwai sojoji sojojin barikin nan wata rana an gama karatu sai mun ka ɗauko hira nace ina da tambaya sun ka ce tawo ni ce wai yanzu barikin nan in fada ya hada mutanen sakudu da mutanen bariki kuna imuna sai guda ya dariya ya ce mallar ya ce kaga mota uku ta soja ya ce in eh. ya ce wallahi in an haka mota uku ta soja in kaga sun yi awa biyu ba su turmushi duk wanda a sakkwato ba to sai dai kila in tausayin cewa yan uwanmu ne musulmi ya shiga cikin zukatansu amma in an ce yaƙi za a yi wallahi mota uku na soja ba su awa biyu ba su yi kila da ɗan sakkwato mota uku to mota nawa akwai na sojoji Najeriya a ce sun gagari waɗannan hillani kawayan banza ba hilla ce ƙarfin zuciya ɗaya gare bai da ƙarfi ya bushe mutum cikin daji don haka gwamnati ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah musamman shugaban ƙasa ka ji tsoron Allah Muhammadu Buhari ka ji tsoron Allah Ko mina ga hannun kai ne commander in chief cnc ka ji tsoron Allah duk mutanen da an haka da farkon ga zuwa wallahi al'azim sai Allah ya tambaye ka wallahi sai Allah ya tambaye ka gwamnoni ana ce mu security officer security or chief security officer suna ne kawai duk wani jami'in tsaro ba ƙarƙashin gwamna yake ba ya za a yi gwamna ya zan chief security officer eh na ji yan rufa'i yana magana kwanaki shekarun da ga an samu shiga rtb yana magana ina jin hira an kai da shi ko channel television ko ina yan rufa'i yana cewa mu gwamnoni ce muna ɗaya aka yi chief security officer amma duk jami'an security ba ƙarƙashin mu suke ba yau commissioner of police ƙarƙashin gwamna yake ƙarƙashin wa yake ƙarƙashin IG brigade commander ƙarƙashin gwamna yake Ƙarƙashin wa yake chief of army staff shugaban civil defense karkashin gwamna yake iyakar su da gwamna shi gwamna yana rike da jikka kuɗi yan jikan nan ta kuɗi da ya kaɗi ba yana yan musu wata-wata to shi ita iyakar a kenan gwamna dai ba shi ke postin ɗin eh, cp ga jiha ba ba shi ke postin ɗin birgir commander ba mcp ya yi laifi gwamna bai iya disfilin dinai gwamna bai iya korate da aiki gwamna bai iya rage mai mukamai ba abinda gwamna ke iya ya za a yi to a ce kuma shi a chief security officer suna ne kawai chief security officer shi ne buhari shi a commander in chief in yayi yayi in kai yayi kada yayi allah zai tambaye shi duk mutanen da aka kashe Najeriya da waɗanda aka kashe Katsina da waɗanda aka kashe Sokoto da waɗanda aka kashe Kabi da waɗanda aka kashe Kaduna da waɗanda aka kashe Niger da waɗanda aka kashe Zamfara duk wallahi mutumin da aka kashe Najeriya sai Allah tambaye Buhari don haka Buhari ka shirya amsa tambayoyi don haka ce ma attorney general ɗinka ya shirya ya shirya ma defense ba yana da lauyoyi ba to su shirya mai defense wallahi duk mutumin da an kashe duk wanda an ka iskan magida ko bisa titi an kashe wallahi sai Allah ya tambaye Buhari sai ka bada amsa in baka sani baka sani wallahi sai ka bada amsa kaji sannan kowa yayi gurgurdon abin kowa da irin abin da gwamnoni su ma su yi gurgurdon ikon su yanzu kaga shi wanga namu leda sarkin yawo ana can ana rikici ba ko san inda yake ba iska ya dauka kuma an fito da kasan leda iska ya ya taso haka je shi ba ko san inda yake ba in ka tambaya yana ina ce wallahi ba wanda ya san inda yake duk mai mutu ya dade bai mutu ba su abinda an gaban su daban to duk sai Allah ya tambaye ku kuma ba wai hita kun kai ba ku gwamnoni kuma ba an ba ku hukunta talakawa ba wallahi sai Allah ya tambaye ku talakawa jinin talakawa rayukan su da dukiyoyin sai Allah ya tambaye su Allah shi ƙara rahama ga Umar ɗan Khattabi wata rana an kawo dukiya ta raƙumma sai wani raƙumi ya fanɗare ya gudu sai Umar ɗan Khattabi ya bi shi da gudu na Ali yana amirul mu'minin dawo a sawan. dawo a sawan bai saurare shi ba sai da ya kama raƙumin nan Umar ɗan Khattabi yana sarkin musulmi sai da ya kawo ya kama raƙumin nan gaje-gaje ya yi zuwa ya wahala ya dawo da raƙumin nan ali ya ce baka ji ina cewa ka da ya ce in dawo in dawo lahira wannan da za ka sa allah zai tambaya ko ni in raƙumin ga ya yau shi nika dawowa raƙumin baitul mali ho kenan umar ya bi shi da gudu ku bincika ku jiya umar dan khattabi tashi ya kai cikin dare yana sintiri cikin garin madina shi asalin banga amma ka koma kana ɗiba kuɗin jama'a iyaka ka buga waya a kawo ma jirgi kuma kuɗin jama'a ne kuɗin talakawa ka ta inda kun ba wani abu za ka sauwa ba wani abu za ka sai suwa ba to ku ji tsoron Allah ya ku gwamnoni ku ji tsoron Allah duk wanda Allah ya ba wani riko ya ba ya ji tsoron Allah mu iyakan nasiha mu kenan iyakan mu mu hada muku ko ku karba ko ku yi dariya dariya ku ta zan kuka gaba da nadaman mai kin gaskiya Allah ba zai kama belle ya ba da rashin faɗi ba ni laifi na rashin faɗi Allah bai azamin kowa ba illa mata na kuma ina gwargwadon kokarin sai abin da ya karhi na ga kariyar su sai dai abin da ya fi karhi na muna roƙon Allah da mu da sauran al'umma duka Allah ya kare mu ku Allah ya azama kariyar bayi ba cewa an kai ku zo kuwa mutane ma sha'a da dukiyoyinsu ba cewa an kai rantsuwa kun kai za ku kare rayukan talakawa da dukiyoyinsu tsakaninku da Allah kun yi gwargwadon abin gwargwadon iyawarku tsakaninku da Allah abinda annan kuna yi shi a gwargwadon gwargwadon iyawarku don Allah cewa fatakullaha masadatu gwargwadon samun iko kuke kenan abinda kuke yi don ku ji tsoron Allah duk wanda ya sa an ba shi riƙon wani abu ya ji tsoron Allah mu iyakanmu kenan ko a ce mun yi zagi ko a ce mun yi suka ko a ce mun haɗi gaskiya ko a ce mun yi ƙarya wallahi duk wata garguda gare ni magana dai in na kwaɗe ta wallahi baka iya mai shir cikin ciki na ta riga ta hito kuma iyaka tsololo abinda za ka yi ka sa a kashe ni baka dai iya mai san cikin cikin uwata ka ce ka a koma haihuwa ta an riga an haihuwa kuma na faɗi don haka yanzu magana ta rage naka ni na ɗauke nauyi daga wayana kun ga dama ku yi kun ga dama kada ku yi muna addu'a ya Allah don rahamarka yakin da annan sojoji na yi da yan ta'adda Allah ka taimaka ma sojojin Najeriya Allah ka ba su nasara Allah ka ba su kariya Allah ka taimaka musu da taimakonka lalacin da annan gwamnati na yi don tsakani da Allah abinda gwamnati ke lalaci ya shiga to Allah ka jawo su ka ɗebe musu wannan lalaci Allah ka ƙarfafe su Allah ka sa su dawo su rungumi talakawan nan da an ka ba su amana mu kuma talakawa Allah ka sani ba mu da kowa illa kai Allah ka zamo gatanmu. Allah ka kare mu daga kowane irin shari waɗannan bayan Allah da na fitine mu Allah ba su yi ƙarhin ka ba Allah mun kawo ƙarar su gare ka Allah kai muna maganin su duk inda ɗan ta'adda yake Allah kai muna magani nai Allah ka sa Allah ka ba sojoji sa'a su kashe su gaba ɗai Allah ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya waɗannan matsaloli yadda an ka fara su gaba gare mu Allah ka gwada muna ƙarshen su gaba gare mu Allah ka sa ka da su ga ƙarshen mu Allah ka sa mu ga ƙarshen su Allah ka kawo muna ƙarshen su don don girman Qur'ani to madalla ina an ka tsaya ina lokaci ko mun ƙara hadisin yace rawahu ahmad wa ruwatuhu muhtajun bihim fi sahih ko wannan hadisi hadisi ne sahihi kan tagare Allah ya kara ma annabi tsira da aminci mu tsaya nan to abinda ni faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mine shafe cikin zakatan ku amma don Allah ku tashi tsaye ga sojoji addu'a Allah ya ba su nasara Allah ya taimake su shugabanni na kowane mataki mu ne musu addu'a Allah ka sa su juyo ga nauyin da an ka aza musu ba ɗiba kuɗin jama'a ɗaya da yawo cikin jiniya ka koma da kasan leda ga kadan bisa iska baka nan baka ba ga ba ba shi aikin ku ba ku tsaya ku kula da rayukan jama'a da dukiyoyinsu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika